من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يوزم تاشي سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا tana daga cikin ayoyin makiya wanda sun tattara abubuwa na farkon halitta kuma da irin jarabawan da Allah ma bani adam da kuma zabin da dan adam ya zabi kansa ne in ma shakira wa in ma kafura kuma salihin mutane Allah ya tanada masu aljanna sha Allah wasu fa aljanna inda yake karshen ayan na nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ibada daidai ranar musamman kiyam laili da kuma ambaton Allah da safe da yamma Ma wanda suke kin Allah kafire karshen su ba zai kyau ba abne surorin saki na cikin waɗannan aya mai albarka yake cewa cikin aya yukal ma'anan ata alal insani zamani ya zo ma dan adam wani hal ata in ka shiga da shi a cikin ata alal insani shin alama istifam ko kuwa labar kake bayarwa za a iya cewa hal ata alal insan hin min dahi lam ya kunshe a madhkuran wannan hal na bimanan lazi ne ko bimanan sila ne ko ana nufi kaji ne don a fahimci jumla domin ka ce hal ata alal insan kamar tambaya wannan hal isfham to ne cewa hal takunu jihadan. shi wannan hatan jihadan ma ne na nafi ne cewa shin jadan na nafi ne cewa yana nufi cewa zamani bai zo ma dan adam ba wata kun khabaran ko labarin ake bayarwa to cewa hadha min al khabar shi sai ciro hal hal kuma zai zama qadi ne qadi akika ata alal insani zaman da ya zo ma dan adam to wannan kadin hal ya zama kadi ne amma hal ba istifham ba ne na inkari shine hal kunu jahadan ba isfan ba ne inkari cewa hal ata alal insan na ba inkari ba ne na cewa ana inkari cewa tashin kiyama bai zo ba haka ke nufi ba tabbatarwa ne wannan shi sau da wannan hal zai zama kadi ne yaqul ana cewa yaqul na cewa kana shay'an Allah yana cewa kana shay'an falam dan adam ya kasance tabo wani abu amma falam yakun mazkuran bai zama abin da za a ambace shi komai ba ma'anar hace shi tabo a kwance falam yakun mazkuran bai kasance abin da za a ambace shi ba kuma bai zama komai ba shi na kana an ya kasance wani abu ma'anar shay'an nan ismu ka habar kana an hazzafa sunan kana kana huwa shay'an ya kasance shi wani abu ne amma falam yakun baskuran ba ambace shi cewa shi kuma wani abu ne kuma yadda bani adam ya zama a bankasa shi ne abu ambato Allah ya shi hila da ilimi da wani abu a duniyan nan amma da ba ba ne. a nan ne za a gani cewa dan adam asalinsa yadda Allah ya Allah ne karrama shi Allah ya ce wala kad karramna bani adam bani adam sa shi ba komai bane Allah ne mai da shi komai to amma akwai wani sufiya na kira halal da yake cewa da Allah kanzu ne ma'ana Allah wani abu ne goye ba wanda ya san shi shi zai hacce mu domin mu fito da shi shi sa muna bota masa don ya hacce mu shi kuma yana bota mana domin muka fi yaya da shi to dai irin waɗannan maganganun sun faɗa kuma shi su ce wai ba gane ba mutum da yana da hankali ko jirgin saman ka hau ka kalli kasa ka bin dan adamai da kaka gan yan sako haka suke to irin kasa haka guda nawa na saman duk tauraron da kuke gan shi ya ninka sama su nawa miliyoyi wanda ba iyaka barantana wani halittar da yake a ban kasa wanda ba na sama farko ba ba sama na biyu ba ba sama na uku ba ne daidai wannan ranar baki dai ba za a da saman da kasa da muke cikin ba miliyoyi ba duba tauraro da sama ban da halittar malaiku ban da abubuwan da suke cikin ma duniyar namu da muke ciki ce ko ta nan kabin da ba ruwa ba su biyu abubuwan da suke rayuwa a ceku sun fi abin da demo da abin da jiwa da da muke halitta kasan ma abin da ke cikin duniyar mai fi wannan to mu waye har zaka yi da'awa Allah kai waye ka gani wata maka, in ba Allah Allah ba ne dan ba sha manta da mun ba ba sha manta wani duniya ne ba don duniya mu da abin da yake ciki ya bace ma cikin wani duniya ma an sai ma lahace mu to annan saboda haka dan adam ya hankali da yanda suke wafasa Allah ai a kalli abubuwan da suke sama Dumi hankali ya san cewa halittu nan saman duniya kina tauraron wanda suke azube duk turawa da kafircin sun yarda akwai duniyar da suke kokari su je wanda suka je wanda ya ninka sama ya ninka wannan kasan da muke ciki so nawa ban da zance rana rana miliyoyi nawa ne duk da halittun da mun sani wanda ba mu sani ba shi kawai mutum zai ce wai ya yaɗa Allah ne domin Allah shi kuma ya kasance ya bota mana irin wannan kalmomin mu ba mu yarda da su ba abin da sa. ba mu yarda da wannan akidan ba Allah ne Allah kai kuma bawa ne gudan jini kuma ba na kai in ma za a yi tsari da ka azuba zuba da kai waye kai har ka zo kana cewa kana yaɗa ma'ana waɗannan maganganun filosofi banza da bai dace ba sha na faɗa ma yi Allah lalabi Allah ya sa magana shi Allah yake faɗa asalin dan adam don gane kansa ya ce ana haɗa mani mace da namiji ne ka zama dan adam ah. eh ba wani abu bane shancu an haɗa mani guda biyu shi ka zama dan adam shi ce amshaji wajen da Allah ce inna khalaqna al-insana min nutfati amshaki hmm. inna akika halakna muka halici insan dan adam shine kawo marfa al insan bani adam bani adam ismu jes bani adam mu hakika mu Allah shi Allah ya kautar ma inna mu nan ba wanda mun nemi taimakonsa ba wani mutum da muka nemi taimakonsa ba wani bani adam da muka ba wani halittar da muka nemo mu muka harce su amma wace hanya amshagi kwafa aka yi da mani namiji da mani mace ay akhlatan an kwaba shi ne ma mar'a mani mace wa ma rajul da namiji hmm. daga baya wannan damu shi kasance jini dunkulelen jini da baya kuma wa ka ta zama dunkulelen soka wannan shine asalin kan baka sani ba wannan shine asalin bani adam ka yadda ko kar ka yadda wannan kuma haka aka same ka sanadri ne ɗaya ba zai ba eh sanadari ɗaya ba zai ba saboda haka umarni Allah ya ba dan ku ba, amma aslan dan adam musharaka ne da uwa da ba ba zai yi ba ne sauran dabbobi suka yi kamar kaji suka yi koyi haka ba tare da zakara ba ana iya yi akwai sanadarin da Allah sa dabbobi mafi yawa ana yi to amma asalinsa na bani adam ga inda ya koma ike cewa ƙwaiƙal mm, iza kwanta an haɗa abu mashaji ana kira mashaji ka kauli ka lahu khalid na hada na hada abu wa mamshuju yisul mahlutu an hada abu da abu an cutan ne shi an hada wannan shine asalin bani adam kuma Allah da hikma yake bani adam zai tashi ne ki fara bai magana zai magana da abuwansa amma dabba wanda shi bai ya gobe ba kuma ana ana halittarsa nan dabba shi kaga ya tashi take nan ba wanda zai ce gari da nonon maman nan yake shi ga bin da na aka yi shi ta zagayo mata je ta kanta ta sha nono ba tare da wani ya ce ba amma dan adam da kake da hankali za a ba ka hankali nan gaba shi an don ka ba sai ba shi an masa ma nono shi an share watanni ba sai mai nono ba amma wancan da hankalinsa da farko hankalinsa da girmansa duk da suke shi sa ka ba shi wani dama wannan ake kira ihama wanda wani sun fa'i suna ce wai rahama wahayi abinda Allah ya kinsa ma dabba kina ina haihuwa a da Allah ya kinsa masa hankalin da wannan farko da kashe duk suke ta ga zagau shi zo wajen maman kuma maman ta tun da ba za ta iya masa mangar ba shi ta zo ta saya kuma shi eh, dabbar karamar shi zai daga kai kuma ya kama wajen da ya kamata ya kama ya tsosa kuma ya koshi wannan bai shi da madama amerika ta kwata mana ma ko birtaniya da an yi wa ba shi a gita tashi hankali ba dan roba ɗin sanada ya dan su ba da bibi a kace an ci gaba o oh, dubba wannan tunanin mutum na da tunani dan tun har tunani na gare shi wannan zai yi wannan iznan sai Allah Allah shi ka kyale shi Allah sa haka ne dabbobi da suke wuce ko wanda suke jeji da yanzu a ce dabba in kana kiwon dabba an haihu ba sai ya zama kuma dan adam da yake same ka don kiwo shan haifu shan kwanta da uwan a ne shi tangi sha azuma lafiya duniya to Allah sha masa haka yake ya mai da komai soki domin wannan shine rahama da yake ma bani adam mm. yake cewa salasilan wa aglalan yace kafirai cikin wannan sura Allah ya tana da ma kafirai inna a'tadna lil kafirin mu dinnan mun tana da aslan inna a'tadna salasila wa aglalan wa sa'iran lil kafirin so shi kafirin majar majrul muta'alliq akan wannan filin a'tadna an mu da Allah na mun tana da salasilan akwai abin da ake kira sarka wa aglala da ankwa wa sa'ira da wutan jahannam mun tana basu waɗannan dama shi ankwa da sarka za da ɓaiɓai ne dan adam da don wuta ya samu damar cin shi wannan shi ne ke ce in namu dinnan a tad namun tanada salasilan abin da ya shafi sarka wa aglada da ankwa wa sa'ira da wutan da ke tafasawa lil kafirina don kafirai abin muka yi ne don su wanda ya ke bin da hukokin namu Allah ka kare mu da zuriya mu da yayan mu da sauran musulmi sheki cewa wallam yujar ba'dhum wai su malamai ba su ba da salasilan da tarwin ba tanwin shine ci salasilan wa aglala salasilan wa aglala da mutane da ana kira tarwin tarwin ana kira lam yujar ka'ida na doga na da na hau na kira wanda ma'arifa an sa in arga an sa tanwin an nuna cewa kalmar 'yansari za a iya sarrafa shi duk kalmar da ba tanwin da shiga kiro ba la to mutane da da sun ce shi shine ba yujir Ya ce wasu malamai ba su maddi salasilan musarraf ba salasilan tun da ba su maddi shi musarraf ma ba wai su sun mai da shi yana sarrafawa ban sai yadda zan gaya maku shewun da ina zai gane jami'in ne kuma da shi mutanwi kuma kalma yana sarrafawa lokacin da aka sa masa talwi don kalman kana so sarrafa ka shiga da shi tanwi da alfola a nan kaga shi ne walar jar ba'adhum wai su malamai ba su mai da shi musarraf ba suka ce salasila shi tsaye salasila nan amma yadda aka ce salasilan wa abulalan to yan sarif kenan eh, kalmar jar ba wai jar wa ba na nan wurin ma'anan ma'arifa wai su ba su mai da shi ma'arifa ba wai su masu mai da shi ma'arifa ma'arifa shi ne kar ma harfin tanwin liman mai muke nufi nan wurin mai muka ce wani an tashi a baka maganin ciwon kai to ike cewa wajen da Allah ya khafu na yau makana sharruhu mustatira mustatira ya ce ya khafu na suna jin tsoro bayan Allah kenan yawman ishe madi shi na kara wuni da ya kasance kana sharruhu sharrin wannan wunin mustatira yana gama gama ko tek nan ba cin shari ya sai a nan kamar nan duniya samu girgizar kasa a samu wani wuri wani wurin ba a yi ba sharin ga mammai ne ko ta ina yanzu ga sha yanzu wani dutse na ta hamayi a can wani duniya yanzu birtaniya ma ana gan yau gidaje ba su tashi ba a ne indonesia to a ce wannan ga mammai ne afirka ke wannan abu a zaman lafiya wannan wannan shi zai cinye mutane ma bai sani ba shi kana ga kasashe wannan mai dutse na hannun shi ga gayar kwafta ke biya ake tsinto mutane don wanda yake kan mota mashin ka ya cinye shi gudu ake yama saboda yin da girgizar kasa yake fito da hannun da kasan ya zama shi cinye ma motocin da mutane suke ciki da a ce Allah ya kada shi na gida wani girgin kwafta za a dauko sauran gaba Allah shi ya san abin da yake yi da mu ya so ne yi harce mu haka da muna da wani gurguza Allah ka gani Birtaniya da Faransa da sauransu kankara ke yi shi sa za su yi yadda hita da abubuwa da neman jin daɗi wanda zai dace da rayuwarsu a can to amma Allah yana ganin da mu jumud ne a nan shi ya mara duniya daidai duniya daidai duniya da yadda za mu yi damuna Eh, kasashen larba a tattafa san neman sa a ci saboda akwai sahara da neman wannan ganyen man samu sa alheri na gari su su gan wani abu mai rai ya kullo cin ya suke yi to an ya ba mu damuna da da ciyayi da za su fita da kuma koramai da yi. kuma yana yin dini ba zafi wuce gona da iri ka je su jiya kana tafiya wata nan takirmin ka makar kasance narkewa saboda zafin rana to ana ya ba mu sanyi ya ba mu zafi ya ba mu rani eh muna zaune amma ba san daji wannan abun ba mm, ba da mu da wannan sare wannan ba kuma ruwan mu da yake kasa yadda za a sarrafa shi ba da zan sha wahala ba ruwa ne mai lafiya ga yadda za mu yi noma ga abubuwa daban-daban ga ga sanadari na alheri wanda za a yi magunguna ga sanadari na azurfa da gwal da su ne kasan amma muna nan aje mu da ba kaɗan ne bambanci da su wannan kuma ka gani mutum da ya je birtaniya ya dawo saboda kankara ake yi a can sha sa kotu a murda na toshe to amma mutum zo zafin da ake rani na je bank na bi mutum cikin wannan zafin ba dan murda wannan akwai sa kotu na ba a cikin wannan zafin da ake ina kai gobe dan alam yaki da baki bakin yaki da baki wannan kuma baki mai amfani baki wannan tunanin baki mai amfani sai sanyi kankara ake yi sa can ta zo ka zo wannan zafin da ake wala sa hoto katin hoto ya mutane wanda iska ya tamu riga na da ake kira hoto ya ko mene ne kwat na ake kira mutane eh wai ha kawai cikin zafi can da kaji kayi akwai ya saka shi ne sanyi da abubuwa da aka yi to me in da mutane na eh to ai saboda hauka ne saboda hauka ne doka wai ce sa dokan da bashi da alaka da a halittar ka a sa wannan saboda ka mutu da zafi ai su ya dace da su ne a can yana yi saka kaya mai yana kawo lafiya kuma wai ci shi ko ta kafa ai eh, tun suka kafa kayan su su kuma suna da sanyi da suka kafa can mun kafa nan bambe irada bambe namu wai ai na gaya maka sacin da wuce na ga na san cewa mu da sauran mu ga mutum baki mutum inda yana fada da ranwansa in ya birge ka to ya da turanci da yana yi da hausa ina so ya nuna matsayinka ya nuna cewa shi wani abu ne zai fara yin turanci ya nuna cewa kai ba sa ba ino ino to ya shiga yaren da ya nuna cewa kai ba san da ake amma da kuna hausan shi ma dan ba gidaje ne shi dan sirka da turanci nuna cewa shi baki ne kaddara na da kauce nan amma ƴaƴan John Kennedy ne <laughs> eh abin nan to mutum da yake da wannan tunanin yau shi zai iya canja kasansa yau shi mutum zai iya canja kasansa ustazai ustazan da suke karanta nan jami'a bayero na yan ake kira islam irin naku eh. shi kuma in dai an baya so yaran mata a ganci na karanta jarida na hausa e kun yake ji shi dai ko jarida turanci shi ne rike kan wa shi ne waye jarida rike jarida hausa jami'a cin baya ne ban ta arabiya to kaga mutum da yake da wannan a ce indonesia da palestine da da da da da da da pakistan da sauran yaren su ake canjawa ake rubuta littattafan aiki likitanci da komai amma da shi yare su don ci gaban da ake yi da iran yanzu sun fara yin motoci da yare su duba china china da mahu wanda ya mai da su kasansu kama bota masa gashi da ba abubuwan da aka yi aka ci gaba yaro yana secondary ko yana primary ya fara koyon sana'a amma mu yare ma ba a sa ji in kuna magana shi ce no kar aye ni dai ba na iya yin hausa nana ya ji birtaniya ya kama ya yi iskandar ya zo ni ba kun gafar ba bana jin hausan sosai to ya burge ku kenan ba haushe ne eh fada haka don ku san kimansa shi turancin ya akwai da ya ce ni mafarki ma da turanci ke yi ce da wannan muna da aiki fa muna da aiki Allah muna da aiki muna da aiki a gaban mu yake ce musaitar shine mumtadan bala wannan bala'in ga magarin bala'i ne da shafi ku daya kawai Allah kiyaye mu shine tashin kiyamu. bala'i ne wanda zai gama garin ko ina Allah ya kare mu Allah kare kama wannan bala'i ne mu ji sha nisa yace wa kamtarir shine shadid kamtarira shine shadid yukali yawmu kamtarir rana ne wanda akwai bala'i da abin nan hada fuska wa yawmu kumatir rana ne na sanani wala abus rana ne na hada fuska hada fuska hade da cikin damuwa wa kamtarin wa kumatir wala asib duk ne bala'i ne Allah ya samu dace ashad ma yakunu min ayyami fi bala ranakun azaba shaki kira yau makam tarif to wannan ranakun duk suna gaban mu ba abin da zai ke cim da wannan ranan shi ayyukan mu hmm. wa kala hasan basara mamu jika sa ce yarinya su sa ta yi mana shi ji hanyar da zai cewa kala hasan nadratun firwaji ya ce kyalli abin da yake cikin fuska wa sururu kikal shi nadratan ana ga a fuska ne farin cikin da ake gan shi a fuska shi ake kira nadratan surur kuma ana sami shi a cikin zuciya to Allah yake hada ma dan adam akwai farin cikin sa akwai farin cikin da ba za a gan shi a fuska ba to amma lokacin da aka hada farin cikin fuska da zuciya to wannan shine nema shine sa'ada wannan farin cikin dan adam zai kai shekara biyu bai same shi a wuni daya ba shi wannan farin ciki ana samu ba zai wuce mici talatin ba ko mici awa ɗaya haka sauran kuma baina baina ne to bakin cikin wa yafi ko yaushe shi sa surur a cikin zuciya ake samun sa anise nadratan kuma shi wanda ya zuciyan ya fassara shi ke kawo fuska shi ga yana warkiya Allah ya ba mu wannan shi cika aljanna shi cika aljanna amma duk duniya duk a baka abin da yake duniyar kaddara dan adam ai ba abin da ya fi so kamar mulki a samu kamar kanun nan a baka dan karama a na ware unguwan baki da gina shi mai kyau a yi kwarta a baka motoci a sa mata guda da biyar a baka da masu maka hidima kuku su maka abinci a ka zauna na ajiyar nan ka kenan na fata in ba isa ba shi an kai ka asibiti matan za su da juna ka ba shi kenan dajin jin daɗin gaba kuma shiga ga garin ka je ka dawo ka kai karanta da mutuwa za ka dajin kenan me za ina daga yayi an baka duki an baka motoci an baka kukwaye dole shi ka ne mafita shi ka ce yau ha wasu sabar ba ka iya zama dan kadan ne duk duniya da kake so an baka mulki ka sa yi kwaɗe na shi ka nemi wurin wuri kuma watan shi ka nemi wurin wanda ka haɗa jima ka yi mutu ka ji daɗi ba shi ne dan kadan me na zai iya tafiya malakon mutane ma fushi ya kuma shi yawa eh, eh fushin ai zuciya ne imam murmushi murmushin ana zan kai murmushi nawa kai a ka kan murmushi ya toke ka mawukaci ma wani murmushi zaka yi ba farin ciki ba komai ka shiga gida babu abinci ka je karatu babu yanda za a ci keke ya lalace abinda zaka duk komai ga halin da kake ciki duk abu ya yi mai mutane nawa suke koyarwa tun da Allah ya ce su amma ba zama mutane ba yanzu kuma da marayuwa a kyalika ka haka amma kana nan akwai wanda yake ma asara ko tafiyar surara kake akwai wanda yake damuka don me ka zama mutum wani wani irin rayuwa ne wani? wakala ibn abbas wani ba ba ba ba ba ba gadajin da ake kwana kai ba ara'ik gojin da ake zaune ne shi ne kasan irin kujerun da sarakuna suke zaune shaki da ara'ik shi ya fi ƙarfin kujera na zaman mutum shi gare shan shi ne larabawa suke da shi ake kira ara'ik aya cikin aljanna bayan da wani na zo na gaba wani na baya sabu ɗaya kuke ta za a ce wani an mada shi baya mai yanzu ji taro man an je dan kujera mun kan su shan da ya ce ga baya ka can kuke ku hanga me ake yi eh ai ku nasu ashe mai وقال yaktufuna a ɗan ajana suna sun ko kai fa ashayin da suke a kwance ne ko a tsaye ne bayan ne yanzu mun je wani kawai wani yaro ya hawo zai turo mango ya zo ya fada wuyan sai kai ya mutu wasu kuma duwatsu a kan mangoro da mangoro ba za a gama cin cikin mangoro ba shi wani yaro ya mutu in ma dutse a fasa masa ko ko ya fado daga mangoro da yana neman yadda zai sinko to duk waɗannan laita na noma a cikin aljanna ba shi an sinko da wani ina inda ake kama na fito da shi makata babu can wa kala ma'amar Allah yake cewa nanu khalaqnahu wa shadanna asra mu muka ce su muka sanar da halittar su asra bi mana shiddat khalq muka sanar da halittar su zama wa kullu shay shaddatahu shaddat shaddat shaddatatu min qatabi aw aw gabiti fa huwa ma'sura ma'surun duk halittar da aka sananta kalmatan abin da ake kira rabit aslan shine abin da ana kira alhaudu haudu ne abin da mata ake shiga ciki ake sasa kan rakumi eh aiwa in an daure shi da sanani ana kira shi menene ana kira shi asra to hali katab katab shine ne abinda shi kuma nau'i ne na abinda ake haura kuma da shi ne kulle shi shaddatu min katabi da abinda da ka dudda shi kan kan kan ana kira asram aw gabita ana kira asram fa huwa masuru mana duk abinda aka sananta yi daure shi ko aka haditarsa sunansa Allah ke cewa na khalaqnahum wa shaddadna asram mana mun karfafa mun karfafa mun tsara mun kimsa halittarsu in ike cewa suratun walmursalat suna ne suratun mursalat al mafi rinjaye maganganu su ne malayaku ne ake kira mursalat wani suna ce iska ne da yake kadawa da amma karatu mursalatu su ne malayaku wanda ana yake aiko su suna bin juna suna bin juna a zere shi ne ke cewa inna ha tarmi bi karkasa? ya ce ka annahu ana cewa jimalatun sufur ana ce jumalatun sufur duna da ma'ana in ka ce jimalatun wannan in ka ce jimalatun alhibaru to zai kasance igiyan da ake daura jiragen ruwa da manya-manyan gidaje nasu lokacin to igiyan da ake daura wannan shaci jimalatu su ne ake kira jimalu shi ibaru. na fatan da an gane kuma in ka karanta bi kasra jumalatu shine igiyan da ake da in ka ba da bamma jumalatu to ne alhibaru lati tashidu biha sufun waɗannan sufun jirgin ruwan su lokacin su inda sun dau akwai igiyar kato da ake daura shi kamar zira'i uku haka shi ake kira jumalatun to shi ne ke magana haka in kuma ka ce jimalatun kira a dukira ne a zo shi ne rakuma mace ake kira jumalatun jan isa nan muzakar, mu'annas salim to abin da yake sun ce wannan ya ce inna tarmi bisharar karkas ka annahu ya ce Allah wuta yana cinyewa irin harshen wutan da ke fitowa girmansa ikan kai wannan tsawon wannan igiyan mako ko igiyan da ake dorowa shaga na sinne na faduwa wannan kanan abin da ke tashiwa to na saba wannan kanan harshen da ke fafafa zaman nan to shi zai duku kamar wannan igiyan tsawonsa da girmansa wanda ya faɗi wani duniya kamar bambu ne ko kuwa a'a in ka harshen wutan da ya ƙasa ya fito girmansa ya kai rakumi wanda yake da ciki jifar faru ga harshen da yake fitowa kwakwa yake fito kan da yake fitowa to na jahannam to wannan fito ya kai kuma ko ya da yake fitowa ya da wani wuri kuma ba shine yake cewa yake fassara maka irin yadda jahannam ke Allah kare mu shi sa an kanta jimalatun ma'anarsa daban jumalatun ma'anarsa daban jumalatun bidon shi ne alhibar wanda ake daura safina jimalatun shi ne ya ci tashin kiyama Allah zai ma jarabawa dama kafirai dama da tashi kafin shi wuta bas da sabura ba za a ce me kuka yi komi ba ku ba dama ku zuhu fa ku ne da bas da aiki alheri har auna da na shari in Allah ya mai da alheri su haba a mansura nan duniya tashin kiya kuma in ka bin ku amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi shati radiya to munafike ne da musulmi to kuma munafikin kuma za a ware su ana zaune da su suna saman sun sha za gama kyale su da musulmi suna haɗe to wurin da za a raba su su kuma da wanda suke yin ibada ba dan Allah ba farko abin da za a masu fam shi a ce wa idza qila lahum irka'u a ce ku yi ruku la yarka'una munafiki zai ruku ta sai ruku daga nan za sun sun tosa kai su sau da biyu dan Allah ba annan shi a sakamar kamar karfe ne ba zai yarku ba don sallolin da yake a nan bai yi dan Allah ba ne to dumin min kirki shiga ga yarku to waɗannan ta su yau kenan a ware waɗannan wanda sun yi rukunin kirki su shiga cikin aljanna makagin mutum ka sa rukuni to shi sa duk abin da kai baka yi dan Allah ba ka sa rukuni za a yi in kana yin don mutane su kai ka shi Allah ya ce ka je wajen mutane da kake so a ganka ka iya su yi sallan da kake ba dan Allah ba ka zakanka amma sallah shine rukunin abu an mamaki jiya wata mace take tambaye na rajin mijinta ya sanna kuma ina nan ba shi ina nan ya sanna ita ta ce na hana ba na na ki ba da kai ba ita musulma tana gan cewa ba ta yadda ta ba da kanta ba domin sananta ta mata uku ba domin yi sallah ha yanzu yaki ba sallah wani kuma wata mace ta zo nan shekaran jiya mijinta ya yi rida saboda talauci yana zuwa can jarin yana kira zuwa kiristanci ana ba shi dan kudi rida to abun bakin ciki matan ta gyara ta zo na yi fatawan ta ƙi ta amma yanzu ta sake kwaso takarda duba takardan gashi ashe ta yayi matar matarsa farko ta bari wannan kuma an je an gaya mata amma da zawarawan namu yanzu wurin ta fi cinu tana nemi hanyar da za a yi dai a ci auren ta ci gaba kuma an ne malam mun mu roki Allah Allah mu sai da zamu yi rayuwar namu tashi hankali a isa wasu da ibn abbas an tabbi ibn abbas an kawai hada yawmu la yantiqun wallahu rabbuna eh ma kunna mushrikin ayar guda biyu kuma da wajen da yake ce yau man nakhtimu ala afwahihim fa yace waɗannan ayoyin ya za a yi su wani gurin ya ce za yi la yantiku rana ne ba wanda zai furci yi magana kuma ce wala rabbina ma kunna mushrikin ce wajen tsaya kuma suna kare kansu cewa Allah mun ba mu kasance mushrike ba suna ma Allah kariya da wani wani kuma al-yawma nakhtimu ala afwahihim wani wurin kuma za a ambaci a toshe ma bakunan su shi ka abin na wuraren gabobin sa su magana aka tambaye abu ibn abbas ya ce yaya ba sabanin ayoyin haka wuri daya shi ce yana wuzu alwa ya ce tashin jaman kala kala na gari shi wani kala kuna sai koma fari wani kala koma ja wani koma ruwan kori ce tashin kiyama ba launi daya bane akwai wurin da za a yi manga ko wurin da za ka yi manga ko wurin da farin ciki ko wurin bakin ciki saboda sayewa da ba lokaci da alwan ne akwai lokacin da a cikin duhu za a tashi a cikin duhu kuke ba rana ba komai annan kuma masu alwalan kirki zai da su akwai wurin kuma bayan da za a yi ranar da aka musu muku wayansu suna cikin gumi su mai kusa inise su nan ne za a ware wasu kuma matasa wanda ba sai zina ba ba taba taba kwaya ba ba su taba tsine iyayensu ba ba su taba wulakanta su ba yara masu biya masu kiyamle masu azumi masu son ajini masu tilawan qur'ani matasa su za ka su yawma lazilu ila yawma lazilu ila zilu ila zilu waɗannan matasa da mata shi za a tara wanda suka mutu ba sai aure ba can za a tara su da salihin mutane wanda suke adalci da masu azumi da masu zuwa masallaci ba wanda kullum raka ɗaya karshe suke samu to duk irin waɗannan wani wuri ne za a yi wannan akwai wani wurin kuma kuna sai ko yana jira tashi ne izo akwai wani wurin kuma ba wanda zai yi magana ba ba kuwa dama yi magana ba akwai wani wurin kuma shan tambaye ku wakifuhum innahum mas'ulun ku a tambaye su wannan shine ke cewa innahu ranar tashin kiyama zu alwan kala na gare shi marratan yantikun wani lokacin dole ku yi bayani wani ta yi hakimu ala lokacin da a kirya shi a tushe bakin gwaci kuma kuwa su ba da bayani lokacin da ake neman bayan ku yi kuna kariya shi ne ba da umarni a ishiru amma lissafin baki daya bai ci awa bai wuce miki daya ko awa daya ba don kowa zai gani Allah sa arin da namiji sa igin Allah kan tsaye shi Allah ya ce baka yi kaza ba baka yi kaza ba isa ka yi tunanin gabon ka ba gaban ka baka yi kaza ba eh Allah na baka yi kaza ba ranar kaza ba ma shakka tashin kiyan ba wani ce a gama to Allah yana gama ko kana kai ka sani na zaka ci ciga ana gamawa kuma shi aje auna aiki amma kai ka san cewa dan aljanna in Allah ya riga miki da yawa Allah iska ki da Allah ya riga ya gama shine lissafi amin amin amin yake cewa da sana محمود حدثنا na الله عن Isra'il an Mansur عن Ibrahim an Alkama, wannan hadisin zai komo taba'ansa da yawa wannan ruwayan saboda akwai shi isra'il wani lokaci ruwaito wajen mansur wani lokaci wajen ruwaito wajen ibrahim naka'i wani lokaci ruwaito a wajen amash ko aswad zai kawo mutaba da yawa to ike cewa an manso an ibrahim ana alkama ana abdullahi rajiyallahu abdullahi mas'ud kenan kala kunna ma rasul sallallahu alaihi wasallam muna tare da manzo Allah wa unzilat alaihi muna bina muna bina aka sauko da qur'ani wa mursalat suratul mursalat madaransa muna tare manzo Allah ana zama zama mina wa inna lanatalaqaha min fihi an sauko da shi manzo Allah yana karanta mana sabon madaransa muna daukan shi daga daga daga bakinsa tashi wannan masu bacci na tashi su shi yake cewa fakharajat hayyatun muna cikin wannan halin shi maciji ya duso mu fabdar <laughs> maciji ya taso ya duso mu gadan gadan na ha shi muka tashi muna so mu kashe shi fasabaktana shi ya riga mu fadaklatu juhra ta shiga ranin tafi fakara su sallallahu alaihi wasallam uke ta ku Allah ya kiyaye da sharin ku ba ku samu dama kashe shi ba tun ukitum ha kuma Allah kuma ya kiyaye ku da sharrin ta to karatu na gaba muku bayana kai to za a yi mutaba wannan karatun shi ce a na buhari na sai kawo maka wata hanya na ji sabulai masu da addadi daban-daban ya ce akwai ruwa na abdatun abdullah baccan na ubaidullah ba ne shi kuma ce akhbar na yahya ibn adam an isra'il an isra'il ya rawaito wajen an masu bihada shi yace wa an isra'il kuma ana amash ya rawaito amash kaga isra'il da can wajen mansur ne amma yanzu ya rawaito wajen wa amash kuma shi kuma ya rawaito waye ibrahim kaga mansur can shi ya rawaito wajen ibrahim tsakanin isra'il da mansur da ibrahim na ha'i ta yanzu a nan an isra'il an mansur kan asiri shi a nan kuma yace an isra'il an amash an ibrahim an alkama shi yanzu kuma yace ta ba abu umar abu aswad ibn amir an isra'il shi mai rawaito wannan shi kala hafsu wa abu abu muawiya wa suleiman ibn karam an amash an menene an ibrahim an aswad وقال يحيى ابن حماد اخبرنا ابو اوانا عن مغيره عن ibrahim an an alkama an abdullah du mutaba ne wa qala ibn ibn ishaq an abdurrahman bin aswad an abihi an abdurrahman wannan mutaba al mu'allaka ne ya kuro maku tun da ba ku son wahala ni ma ba zan wahala kai kaina ba da shan biyu hadisi na ga ma ana yi wasu suna bacci mai zama ta shiga cikin sanadi shewa zai mai da hankali fanci sanadi ku a bani lafzi a bani ma'ana amma a sai a sha wahala ba ku damu da wahalan ba yake cewa na hadathana kutaybat hadathana jarir an amash an ibrahim yake ce ana aswad kal duk wannan sanadi ake koruma daban-daban kala abdullah duk wannan ruwayan baki da abdullah ibn mas'ud ne yake cewa bainana nahnu ma rasul sallallahu muna tare da manzo Allah shiga a cikin wani kogo a Mina muna shan muna shan inuwa idan nazalat alayhi wal mursalat Allah ya sauko da surat mursala a cikin urmina wa talakaina ha min fi muna karban wannan sura a baki manza wa inna fa wala ratub ya ce da fito bakin sa danyen sura ne sai suran ba ta karanta ba danye madaransa ake karanta mana bi Muni karba idh kharajat hajjatu maci je fito ma fakar sallallahu alaihi wasallam alaikum uktulu ya ce manzo ku tashi ku kashe sauri ya doso su kala fabdara rana ta sabak na mun biyo shi shi ya riga mu kala shi manzo na fakala ukiyat sharakum kama ukiyatu sharaha to wannan akwai wanda sun ce wai malamai ne maciji ya gan su wucewa yake baya ba su to duk wanda sihiri eh a a rabu da yin mafakata a ce wai mutum wai maciji ya gan shi saboda malantaka ne maciji wuce ko yana kwana da maciji baya cizon su duk sihiri ne eh ko waya wani da maciji fa duk banza annabi ne kuma ana nuna ana kira na kuma su sada kuma qur'ani ke karanta wa maciji bai kyale su ba ya sun su ya ka zo karshen duniya idan tarbi ka ga ce wai maciji ya maka ladabi yadda Ka ga zan taba yadda ba dangiman mu kenan ka ce mu yan izara ne bayan da za a ajiye nawa mai kyau in bi ya ban yadda ba bal da dalilin zan ka wannan yu mara ma'anan cewa wai maciji ne ya kira maciji ya masa suyi da ya mene ne ya rike maciji ne da wasa da maciji duk sai iri ne ban yadda ba maganin da ka yi kamar yanzu a cewa wai jikoki manzo Allah wuta baya taba su in ba baki wa ba wannan kariya madina muna tare da jikoki manzo Allah shi muke dafa abinci bai sa rushe kona hannunsa ba suna tsanani abokin mu ne ka gan shi ka gan asalin manzo Allah ga shi mutum ga tsoro Allah ga takwa ga azumi asalin Qurayshawa ba irin jahun ba masu bara masu sa turare kuma suna cikin kafin kai saurari wadannan mana ai akwai makera kuma dusa masu to ni irin wadannan ce wai mu ce shiga wuta wai jika manzo Allah ba da suna ka suna da iyaye suka yi wadannan bangura ne daga ba aka ce jikokin manzo Allah ba asalin wadannan masu shiga wuta ba da wannan yace ban da gaba ya ce wasu jikoki manzo Allah kuma wai ga mai bayani mun fada wallahi ba jikoki manzo Allah bane in makera na da amma mun fada ai zam sha wahala wallahi aka yaudara kai yaudara oh inda ya kai ni baki ma wai ko ba shi tunani ba sani ba wai ko wani kare shi ya dani wai in shi ne ce wai zazzaki yanzu wai a koro aikin Allah bai a kai ma manzo Allah kai ma zazzaki dan Allah kuma ana ga masu yadda to wani irin mutane wace irin sanadirin mutane suke ne wanda wani irin tunani ne dan adam wai wai baki kun baki baki baka da tunani mutum din ka masa masa zai ya kira ce idan ya so gudu shi faciya ba amma ka zo kana wannan ba ce ba ka zo ka ce wai aikin al'umma shan kai masa shi waye kuma an yarda ka muna da aiki mutum komai akwai wayewa mutum fikira na bane adam ai wayewa mai samce gane wannan ba daidai ba ne amma ka zama kuma dabba hmm? dabban wata na wani zaka yi mamaki sai ina da wani zakara ne ya ne ina zauna nan in zai fita a nan zakara in ga rufe kofar nan na karfa nan shi zo daidai da wuce ko koyo ko koyo ko to na ga ta rufe kofar ki shi dai in bude kofar kuma ina bi ne ina abin haka kare zakara ina haka ina bude kuma shi wuce yau kuma asuba ina nan kulle wancan ina sai fita nan zakara ya gano cewa ga abin da an saba da shi ke zai ringa haka ringa haka ringa haka ba ko ko ruwa mana an toshe masa kofa kai dan baka wai kai dan kan baka da wani hankali ike cewa hmm, babu kauli innaha tarmi bisharar kalkas la ilaha illallah a duk ana magana wutan ne da yake cinye wutan wanda wannan wutan harshen wutan da ake magana kan ba wutan kansa ba tarmi inna jahannam kenan tarmi bisharar sharar shine harshen wuta eh bisharar eh bisharar kalkas kasan nan ma'anar sa kashi biyu kalkas wani suka ce kamar abin da ya shafi eh, katu ice da ake yankewa gundarin ice da ake saru samansa a bar gundar kututturin wanda da mutane da shi a saru saman a bar kututturin don a cikin jijiyoyin ana yin shi lokacin kamar yanzu da amuna don a tafi da lokacin sanyi shi a mai shi kututturin ice to wannan da an yanke an bar shi kututturin haka kato ice shi ake kira karkasa ake kira karkas. eh turu haka shine ina tarmi bishar karkasin ina su da harshen wuta kamar icce ne katon wanda ya kututture wanda aka tsare sama damuna an kiciro igiyoyi eh, su ya mutu sai wansa in ka gani kamar icce ne katon harshe kawai wannan wutan da ke gaje da karkasin shine aslun nahar wa shajaratu azim shaki kira karkasin eh eh wutar ya take ina na da loga daban-daban shi kalmatar kalmar karkasu na ku koma al'ayini ya fassara muku kalmar da yawa ike cewa da sana muhammad bin kasir akhbaran sufyan sufyan anan <coughs> ibn uyayna yace hadathana abdurrahman ibn abis قال ibn abbas عباس يقول إنها ترمي بشر karkasu kala kunna narfar hashab da muna dukko ice bi kasar salasata azra shi mu bar icin mu auna zirai uku shi mu sare sama to kakan shi mu muku shi mu ciro jijiyoyin shi mu kyale shi to lokacin da muna kenan shi mutu to muna bayan gidan bukata mu muna bukatan sa yau shi muke bukatan sa muna marci isawa sai zama ka zirai uku au akal fa narfa'u wa shita lokacin damuna lokacin sanyi shi mu je mu shi shi mu zo mu yi bile da shi shi wannan gundarin icin katon shi ake kira karkasa ya ce wani sami alkasr muna kira wannan gundar shi muna kira alkasr wannan gundar kututturin shi muke kira shi haka babu kawai ka annahu jimalatun sufur ya ce kama ka annahu jimalatun sufur zai fasara maka kanu wutan da ake wasufa maka mm. Allah Allah kiyaye ana wasufa shi ne ci abin da wannan mm. yake cewa حدثنا Ali, بن علي حدثنا يحيى اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس يكتشوا ترمي بشرر كالكسر قال كنا نعمد ila الحشر muna je katon ice shi mu tsara shi salatu azza shin bar kasan sa kamar zira'i uku aw fa kaza ko fi haka fa narfa'u shita shi mu dokko shi lokacin shi ta yi shi mu zo mu idimi da shi fa nusammihi alqasr wannan gundarin ice ka annahu jimalatu sufur ka gan shi kamar jimalan sufur amma na jimalatu na shi wannan ice da gan shi hibaru tanka wanda muka karanta ne sufun tujma hatta takuna ka usatir rijal shi a hada shi shi hibarun nan ka gani hibarun sufun igiyoyin nan tujima an tara sana na da shi hatta ta kuna ka da rigya ka gani. inda igiya na tattara shi ka gan shi gina zama kato haka an tattara shi wannan hada su igiyoyin ana tara su shirka ya zama kato haka shi ana kira wannan ka ta rijal an tara juma'a hatta ta kuna ka ausace abin nan abin nan rijal mm. kaga eh, wajen nawa ke cewa alhibaru kama arjalu ne to sufnu tujma hatta kuna ka ausat rijal ina baka irabi ne ba wai zance manan a nan wurin ba ne manan tujma taku hatta takuna ka ausatin hmm. rijal eh menan dai in kana so a ce manansa ya ce ma'un hatta ta kuma inda ana hada wani manan farko kenan shi hibarun nan wanda ake tara jiyoyin in an tara su an tara su da yawa sai su babba ne eh tudu ka gane to in an tara tudu su kamar mazaje aka tara su aka bar sikiyan su a zaune in suna zaune haka an tara jiya kage jiya kuma mazaje suka kewayewa sa ba komai eh kuna asat kenan harka halka kenan na abin da ke magana karijal na ne halka haka kage an tara jiya na, to yace wadannan ko ne daya shine mun kage harshe ta haka yake hmm. kamar harka mazaje suka yi harka yanda aka tara igiyan nan abin shi kamar mazaje suka yi harka kamar igiyan da ake abin nan an tara abin shi kamar harka kai ko yana zaune haka amma sikiyarsa ba komai in haka shi babu kaulu hada yawmu la yantiqun yace hadathana Umar bin Hafs ibn Giyas hadathana Abi hadathana Amash hadathana hadathani Ibrahim an Aswad an Abdullah qala bainam bainama nahnu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Gat idh nazalat alaihi wa mursalat fa innahu la yatlunaha hakika yana kanta mana wa inni atalaqaha min fihi ni abdullahi masudin na duki a jisin baki a qur'ani baki da bakinsa. bakin sa wa inna fahu laratab ina karanta shi dan ya sama bi biha wannan sura idh wasabata alaina hayyatu maciji ya dusu mu wasabat ya dusu mu gadan gadan akwai annabi a ciki kuma ranan mina rana kuma sa albarka kuma na tilawan qur'ani bi hana maciji zai shirinsa sa ba ka zo kai kawai baki ka ce wai maciji ya ci ka saboda tsoron Allah ka wallahi ban ya ba to she fakara nabi sala uktuluha ku kashe ta ku ga darna ha shi muka riga gaggawa mu kashe shi fa zahaba ta tafi kara nabi sallallahu alaihi wasallam uke ci sharrakum Allah ya kiyaye da sharrin ku ya kiyaye shi da sharrin ku kama ukitu sharaha kuma kuma an kiyaye sharrin sa kar umar hafizuhu min abi fi garbi mina kar umar hafizuhu na kiyaye min abi abin nan na zuwa na zuwa mu gani shi amur bin hafsi kenan amur ya ce na ba umar ba ne ya kamata ce a eh umar bin hafsi ne ya ce umar bin hafsi wannan ku ce umar bin hafsi don abin da ya zana shi kar ku ce abin nan shi abdullahi abin nan shi umar ba a shi wannan hafsi bin aji wannan ina cewa na kiyaye amur bin hafsi an abihi na kiyaye wannan karatu ne a bakin babana figara benina shi kuma ya ruwaito shi ne a mina a wajen mazala na fata kun gane karatu mana ki cewa ibn hafs ya ce hafiztu na ke wannan sura min abi wajen babana figar bina bayan su kudu shi babana kuma kiyaye shi ya ba sa a cikin mina ni ma na kiyaye kayana suratu amma ya tasa'alu ko towa wa kana mujahid yake cewa la yarjuna hisaban ma'ana innan kanu la yarjuna hisaban tambayar zama arna a can cikin wuta la ya khafuna ba sa ji shayi cewa akwai tashin kiyama la yarjuna ma'ana hisaban ba sa rai ba ba sa jin tsoronsa suna ga abu ne na wasa ko yanzu ma musulmi suna da wannan wani musulmi zai yi sallan sai komai amma kiyama ne na da walakin da baya baya lazim karatun qur'ani ba abin da zai tabbatar maka lahiya shi qur'ani da hadisi amma baka qur'ani da hadisi to to baina baina kake waye je ya dawo kuma yaushe ne duniya an ce kiyama zai tashi shekara nawa kenan me ya yarda da Allah ma kiyama bai yarda ba kuma baka yarda da kiyama ba to dole ka yarda da Allah yaushe zaka san Allah hmm. shi na siffan siffan arna kenan shi an yake cewa tashin kiyama la yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawaba wanda Allah ya bashi daman kuma shi ya fada gaskiya da dace hakan ya fada nan duniya shi kuma Allah ya bashi dama zai faɗa gaskiya kuma ya aiki da wannan gaskiya a lahira suna da zai ba su dama su yi magana la ya muna ba wani isa ba ne adam zai yi magana illa man azina lahu rahman shi a cikin akwai da Allah zai ba shi dama wa kara ba shi fada gaskiya wannan gaskiya kuma ne fada kiyama ya aiki da sha lahira ya aiki da sha nan duniya shi sa za ba shi wannan dama yake cewa sawaba hakkan fi duniya wa amalan wa amila bihi la yamlikuna minhu khitaban wajen da ce rabbi samawati wal ardi ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaban bas da iko bani adam shi da iko neman yin zance a gaban ranar tashin kiyama la yukallimunahu ba dama su ma ma Allah magana illa an ya azana lahu shi ba su dama ba nan ba an hadu da shi shugaban kasa ba ka dama ka zazzage shi shi sa an zo sha ringa tara yan jarida ce kai yi kai kai magana don an bari wani mawukaci zagi shugaban ku zai yi to tashin kiyama remote control an wannan ke ba shan bari ka zaga ba shan ba ka daman zaka yi magana amma nan duniya an tara mu kawo shugaban kasa nan kuma ba san shi mun zaga shi da an ce mun shiru kuma sojoji suna nan suna kallon mu shi a cikin wannan kai magana amma an bari mu za mu yi magana shi mun zaga to wannan remote control a wurin an tashin kiyama kana ta kai magana ba da maka yi shi an ce da ke kai kuma an baka dama kana yi kana suka yi kirya sha toshe ma bakin a ci kafafa ka da wurin da yi wannan shine wulakanci ya karshe eh. a ganin da lahira yake shi ne layabin kuna min fitar ba sa mallaka yi magana nan wani zai saya ne zai ma rashin kunya Allah ce duniya na an hace ni talauci a kano ne na sha wahala gidan haya yake to wannan a baka da hankali ka bota masa ko tsirara in baka da shi ka yi sallah mana to ba baka dama maka yi magana ka yi surutun tsiya tawwa kuma za ka yi karya shi a cito to ba ki shiru kafafuwan da ya je marhaban da sabon garin da lokacin ka dan dana kwaya yi bayani eh koya manta wata ne take ce da ni jiya sai ce tana son ta azumi mijinta ya hana ta na ce me yasa kisa a azumi ya ce azumi tatawu'i ne take so ta yi na ce lafiya ya ce bai sani da mace ba wai shi dan siyasa ne kuma na ce da shi ringa azumi ya ki ya ce kuma muka kai shekara baya kusa da ni ni kuma na da sha'awa kuma ya fito da dirba ya zuwa shida asuba asuba kuma ya zo shi wanka ya fita to irin waɗannan yana sai da gyara gidanka baka gyara ba kuma kana so a baka mulki ka na to waɗannan in banzan su ne za su karɓi mulkin ba mutum da gidansa ya kasa gyara shi ne zai je gyara umma. sai take ce da ni mala ni ba na son yi sana na ce karki kuma ta ce ni shi na ce ke yanzu kina ganin in ki ce da shi ke azumi ta tauri in yasa ba yarda saboda la'ana yana bukatan ki ne dare dare ce ina ruwan sa amma hana ni yin azumi baya ma gidan na ce ci gaba da azumin ki aka shi ta ta gan baki zalimi ko baka ba ta hakkin ta ba kuma ka hana ta yi azumi ita ji ta yi zina wani wuri baki za a sha wahala ina zai ita ita ita ita mata ai ba ta bukatar saki ya ba zance saki zan zance a baki ta azumi ya ba ya santa ya shagala da siyasa siyasa abun wasa ne kai ba san siyasa nan nan ba wani ya kashe kudin zamanin ma zai ke gan wani ya kashe kudin sa da aka yi zaben ina nan dare yayi ina cikin wani bene da ya sauka cikin gari da ya sauka cikin gari an gama zaben zai sauka shegin dabbobi suna kwance ce sannun ku dabbobi ku ba kun mai muke ciki ba ko da mai yayi masa yawa sannun ku dabbobi ba ku san abin da muke ciki ba ko ku huta ya riga ya sa rai ba wani abu na abin duniya ba wani abu abin duniya eh, a nan kano an fara samun mawakata suna koyi bayan wannan arni nan sha an gaban gano da Allah na yana gina mu dide ne ba bambanci a jini an dan shi dan dubu goma a ce ba bambanci a jini na gina ai kamar tebur ne eh, eh, nyamuri na ne ina cin abin nan sa alairinsa da komai ta ci na gida ni kuma na cin kaza na don mun haɗu tebur daya an bayan da ce mai gidan jin ciya ne dai wai bar wannan maza a cikin wasu ubansa wani ubansa ma gidan kuma daya na maza ku yi rigima wannan dai gashi na gida dai Ko da gidansa amma ba inda za ya ce wai wai yanzu zancen addini yanzu in ci alade wanda ya mulke ci kun ci bera bera da shishin bera in ce wai saboda mun zama dan Najeriya daya kan kallawa in za a bude zan baka tambayoyin mata shi ka zuba da awaye ai cikin ku akwai talibin da ya je ya auri mace da sunan addini talibi ne karatun hadisi da waina ne shi ya je a wata bazawara don in bazawara ne ta masu tarihi tana zaune shi ya ce ita da zai raba mata rana ba amma zai ne huta gunsa shi ya je ransa yana da matarsa a gida ba shi ya zuwa gunsa yadda ya ce yake bacci baya son matar su sai yana da wani abin yanzu abin da na gano shi yarinya ta samu ciki shi yanzu yana mata kuka cewa ina sumanta da hankali shi ya ce ba ta ji masa sosai yanzu ta hawa na haihuwa ya zai kansa shi ne yake da wannan kudin zai kula da wannan cikin gara ta ji ta zuba da cikin ta zo na mutum tana kuka cimala ya zani na ci ka je ka haihu in kuma ya taba ki a zuwa gaya kowa ya tare amma wazi ke yana zuwa koyarwa cewa an cuce a zai zo ne ya sai zo mana a ina da lamban sa ina zaune lamban sa yana nan an nuna nimero sa lamban sa ba lamban na waya ba na sai kowa ya shi ranar ya sa mace ta zubar cikin zai ji a jika karatun ba mafi ya kiryan banza ba ne bufi shi sa ake bin mun karatu amma in da dan wani abu ne soki yanzu na mu mu zage wani saboda karatu bai shiga rai ba shi dai yi da kowane mutum maslahansa kaga mutum ya da maslahansa ne shi na jininsa kai mutum yana zage zage ya samu wani abu ba za a ce ga mutum kai mala'ika jibril ne man in ya samu kuri hannunka ya za a yi kai talibin ilimi ka je ka auri mace ta ga mutum da ta yi cikin nan ce ramadan ne shi ne su da yi shawa kawai mun ka gani mata kamar ta ce ka kyakkyawa ce ya yi samu mace fara kuma dakin ta ne gidan da ne ba ce ya ringa jin daɗi da ita shi kenan ta yi cikin zuba da ciki wai ba za a ji tausayin da shi yanzu ba za a ji tausayin da shi dan Allah matan na aka ce wai na goyi bayan mata wallahi kana ji shani matan nan mun sai yayin mu ne akwai wanda zai zazzage ka amma gaskiya na cutar mata na cutar mata kai wasu mata da in ka aje su gida shi ka bar duniya na zazzage ta hada ka da yayin ta zazzage ka to amma ba yanda za a yi ne akwai wasu masalihai a cikin su rayuwa kasan hausa rayuwa muna zama da mace to abu biyu ne matan mun sun same su ba za ka ji daɗin zama da su ba farko ta yi boko ta yi nisa ciki to wannan aure zai ga ila ma Allah mace ne ta wuce digiri daya bari dai ɗan secondary secondary amma ta wuce digiri daya digiri biyu ba da tana tana da aiki kuma tana da dukiya a nan ta wala ka shiga uku ka gama shi abin da aka tsara ta tana aiki asibiti kuma ta aiki asibiti to aikin kwana ka shiga uku wata nan zaka zauna gir ka ta tagumi kuma ba dama ka yi magana shi na biyu ita ce kuma tana da abin da ya shafi ta karanta abin da ta waye kuma ta gan kai ummi ne jahili ne daga shan mamaki a ah, muna da aiki wata ba tana da kujinta ta yi haya ta samu irin ku ciki ta sa ciki shekarar ta biya ta take biya ta take biyan kudin shi kuma wanda ba shi da sisi da shi ke nan shi ta ci kudi a banki dubu wani ta ya ba mijin ta je juye shi ya cinye ya sake sai wasu ya cinye ya sake ba shi kudin ya cinye yanzu har da ake ciki yanzu shekaran jiya ya cire ta zata zai bar garin tun da ita ta ci bashin dubu da uku ku ba iyaka ita kuma ta ce tana ta tabbari kanta da to tana aikin bariki da aikin bariki take zama kanta take shi ta zo tana ta aure shi sun haihu da yara biyu duk mota tana da mota ta bashi ya je cinye mota ta sai masa babur uku ya cinye ta yanzu ya ta ce ta ta banki ya ci banki su uku tun da ta yakin bariki ta sai mutane ta yanzu take ce da ni ta rabu da auren kuta ta yi da shi ta kuma ba ta su ta koma ruwa to shine yanzu gargajin da ya mata ya ce in bata ci ta ci bashin ba daga shekaran jiya zuwa yanzu zai tafi kurmi ba ta ka ba za a maka uwa ai ba ka iya ba ko a zo a kama ta ko yanka ta shi bai dame ta suna da yaya yanzu barazanar da yake mata ta ji ta ci bashin ko je kumi bata eh in ta je nusa akwai yan gana da yan togo da kuturawa wanda sun rike ba ba su yi a daga safara kuma ba zero ba za ka yi wahala ba ta zo ne tana neman kudi shi ta sa ka daki ta ringa ciyar da kai mafi yawa direbobi mu sun je ba ta dawowa ba wannan abin ya samu wata a can eh shi ta sakwara za ma sosai amma wanka amma wanka amma guga ya shi mutum ba zai zo na wanda ba shi da mustaqbal ɗan zai zo nan ba ya eh, zai ci shi lokacin da ya kai shekara sittin ka zai na neman gidansa duk ya gaba gidansa a can suna na lagos da yawa ya gaba siyarsa a can komai ya sanyi eh. ba da baka ba eh kana gani kana wallahi na gaya maka ita bala'i da take ciki ba ta so ta koma ruwa shi sa duk arzikin da ta yi bariki mota farko ya ba miji miji ya ce ina mota ya ce kar masa mangana ta fi babur sabo ita ne kanta take gaya a cikin kwana biyu da ya wuce tana kuka to mi tana neman shawara ta bar auren ne ko ta na ce dan Allah ki saya in dai zai gudu bare gudu she ki saya ki ringa bota amma kar ki koma ruwa na ci ta wala malam ba zan koma ba na ci ki saya sai kar ki saki kuskura ki koma ruwa ce ba zan koma ba malam shi a mana duwa Allah san kama kaina haka Allah yake doko wani su salihin ma kai ba wani mugir mai doki wani mutum salihi mai kiyam da ya baka wani ma ka dan na ko dan ka wani Allah yake ya sara abubuwan da ai malam na shi rigima Allah zan tafi gida ba wani kuma mu ya ce malam dan girma Allah ka da da k'a Allah in ka ji abin da ka fara farko ka ce kar mace ta fita gida shi ne inda miji ya zaka lakana na ga nan je kawai zo ba za ka girma ka ci ba ta ce wallahi malam da ta ta tana zaune na ce karka fita na ce ba yi hana dawa ce eh bai saba wallahi amma tana ji tana da kirajin kawai abin da nake buka malaka ji sura Allah kana zuwa ka kira wai ga kawai abin da yake bukata gona hadan da Allah kawai je masa zai ma shi wa ma shi ya kasa ce ne ta kafe ne wa aure kawai kana ji eh ai na ta hanyar da na shigo da magana amma akwai za a gyara maukaci wani masallaci masallaci akwai wani hmm? eh zan ba kai ka ce daman ba kai ba masu matan ba ba eh mun fada ana ana mana mu ma shewe ina ruwan su su mata ina ruwan su amma don haka shi ba za a ba su hakkin su ba eh? ya sha mata a kyale su a kuma ta da ban da tun da Allah ce ne ina da abinci na shi a kowane shekarar da na yi ganganci ba sai abinci ba shi a kawai girban da abinci ban da kudu kuma ba wanda ya taba zuwa yana auna shinkafa kuna shi na abin wata ta zo ba abinci na ce ta na yarda ina da dan da na ce a sai kwan da ya ce ai kwan bi muke ci don dai a kuri ne na ce a ɗauki daya na ji a saya tuko ce ya eh, kwan biyu muke ci shi di na ci a don da ya ga an fuska fuska na da shani dariya na an kuri ne? za a iya je a ci wannan daya ce an san da yadda za a yi zan fita yin zage-zage in kara san ci ba shi ko min hada da wannan to amma ba yadda ba ce shanci da ni kwan biyu ake ci da an gan fuska na da shi aka fashe dariya manan kure ne tun da muke zaune ba taba kure shi a kure ne ban da abinci yau kawai waɗannan tafi? ya saka yi da sun ba a kure ba eh can kure ne yau kwano biyu ake ci kwano ɗaya kawai yana shi a gida kuma ba a zuwa gida na ba a zuwa gona a auna ba ci ake auna amma shi an zo a gaya mu cewa ni namiji na kafa yau ta abin zai faru faru baka an kure da mutane ya zaka yi amin <laughs> su ayi mata ko <laughs> Allah fi bara eh. abubuwan da Allah ya ke shi sallar ba yanzu ai lissafi a kasashen sojiya mazan da ba su aure ba da matan a cikin hamsin bisa ɗari ne ita mace ta yi boko namiji ta yi boko ya kure boko akwai ita ba za ta ba da kanta ta zama karkashin ka ba tunda ita mata waye kai kuma kana son mace ne ta ma biya za a yi ji an nuna maroko matan da aka daka ce ɗaya nuna television an fasa mata nan fasa mata duk suna da hankali ko boko to amma kana karkashi na ka zage ni duk ana nuna nan an ji ciwo na ji abin da ake nuna mu moroko an da kewa wai za a yi magani na ce maganin da zai yi ba shi da a tashi duniya nan shi da ku haɗa a wurin duka matan da aka ji masu ciwo ake ta nuna hoto an da ke wata kaza an da ke wata kaza an raba a wurin yake cewa kare ibn abbas sajjajan shine wa anzalna min al-musurat ma'an sajjajan bi ma'anan musabban azbe ruwa alfafan ya kuma yake cewa banya. wanda inda muna yin shirye cikin duk ciyawa ya abin nan yayi yayi yayi banya haka muttafatun wanda sai a gan yayi dubu yayi baki turum shi ake faɗa wannan abin nan kun gane karatun kuwa wajen ya ce wa jannatin alfafa alfafa ganye duka ya kore ya haɗu shi kira alfafa banya da ake cewa wa kare ibn abbas wa hajan mubi'a mai aske wa kare gairu da saka da kiyaye wannan shi ne ruwan miki ruwan miki da shi dan jahannama yake sha gasaka gasaka hainu ma'ana ya fashe ruwan biki ya fashe da idonsa ya fashe wa ya ba ake cewa ya siko duro wannan miki ya fashe da ruwansa ya fito ya siyo yana kwarara da shi na abin sha na yan wuta ka annan gasaka wa gasiku wahid sa ɗaya ne gasaka da gasiku sa ɗaya ne an da kiyan da wutan jihar ata'an hisaban jaza'an kafiyan ishishin lissafi kuma sakamako mai kyau atani ma hasabani ya bani abin da nake zato shi za bani isheshe wanda na yarda shine ai kafani ya ishe ni babu yawma yufaq fi sur fatatuna afwajan zumaran jama'a jama'a jama'a jama'a shine afwaja ranar za a bushe kogo kowa za ku zo jama'a jajen zumara zumara yake cewa dasa ne muhammad akbarana abu muawiya an amash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu qal قال رسول صلى الله عليه ma baina بين نفختين tsakanin busa kaho biyu arba'una wani ne ke tambaya abu sale ke tambaya abu huraira cewa tsakanin busa kaho biyu shin kwanan arba'in ne Kala Kala arba'una yoman abu hurairah yace Kala abaitu na maka jawabi fada maka ilimin da ban da shi shine abu hurairah tambaya ne kai abaitu ban da ilimi abin da ka tambaya ban da ilimin sa abaitu kada arba'una sharan yace arba'una shahar ne ya ce abaitu naki wai babu dai ban dakin bane abu ne abu ne kala abaitu yace naki kala arba'una sanan kala abin tunakin faɗa abin da ban sani ba kala sun mai yun ziru lahu mina sama ma'ana abu hura yana koya mana ne ce an ce arba'un ni ban san kowane arba'in ba ne shi malaman talibai su suna tambaya arba'un na yau mana arba'in na shi ce ni na ki ban da ilimi abin da ba zan da ban sani ba da yi na na a kan arba'in nan na kala suma yin zinu min mina samai ma'an butun shi dan adam ya tsiro kama abin nan doya ko wani abun abun ciyawa kamar yan butu da bukul kagin kamar yadda abubuwa suke fitowa kasa ciyayin da suke fitowa kasa nesa min al shi ba wani cikin bani adam illa yubla duk su ya sun sun sun sun sun sun sun lalace ma'ana sun sun sun sun abin na rube ila azaman wahidan shi duka shi daya shi ajim shine sa karshe shi kashi ne nan jiran duk wajen da jiran wajen da yake karshen kashin baya dan jiran kashin baya na dan adam shi baya fitowa kuma na dabbobi na sa yanke ki na dabba shi daga bashin sha fito da bayan ina da alaka da kashin baya to amma shi na dan adam yana da iyakacin shi saya to wannan kashin kwaya ɗayan da shi shi ba zai rubuta ba anan za a gina dan adam akai zan wa minhu yurkabu khalqu yawmal qiyamah kansa za a gina dan adam ya tashi Allah ubangi san mu dace musa nan ko na ga ko mu ci gaba eh na ga ba ku fito da wuri ni kuma zan da nan nazari na ina fito da tara na ga to kun fi so tara da ni mai yo ah ana zuwa kai kake zuwa shi zan ta kuru kuda amma na fito tara na ga kun hadu da rai shi ai karatu kun samu ladaman zama to abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kurakura Allah ya fi mana akwai liman ni hankuri kafin sha ne yalin mu da ta aiko za a karanta mu na gaji ban saya ba ina yan wadda suka ji kurkuku jiya ga wadda duba